ci gaba da gasar cin kofin kwallon kafa na mata na duniya da ake yi a kasar kanada kasar brazil ta lalasa kasar korea ta kudu da ci biyu da nema a wasan da suka yi jiya a birnin montreal mata 'yar kasar brazil wacce ta samu bugun daga kai sai mai tsaron gida a minti 53 cikin wasan ta yi nasarar jefa kwallon a ragar korea ta kudu wanda ya bata damar shigewa gaba ta kasance wace ta fi cin kwallaye a tarihin gasar. Mata 'yar shekaru 37 da haihuwa sau biyar take samun 'yar kwallon da ta fi kowanne bajinta da kyau a wasan kwallo. A wani wasan kuma da aka buga tsakanin kasashen Spain da Costa Rica an tashi wasan kunnen doki ɗaya da ɗaya ko da yake kasar spain ta kai wa costa rica yawancin bara amma mai tsaron gida na costa rica dina diaz ta turje a ranar asabar brazil za ta kara da kasar spain inda ita kuma costa rica za ta haɗu da kuriya ta kudu